insha Allah za mu dora akan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratu nuh alaihi salatu wassalam karatunmu na jiya mun kwana karshen aya ta bakwai bayanai da Allah subhanahu wata'ala yayi game da koken annabi nuhu alaihi salatu wassalam da ya koka zuwa ga Allah irin halin da ya samu kansa wajen da'awa wa mutanensa wa inni kullama da autuhum litaghfira lahum yace ya Allah duk lokacin da nake kiran mutane na duk lokacin da nake rayi mutane na litaghfira lahum Allah don ka gafarta musu kamar yadda muka yi bayani daya daga cikin aike da Allah ke aika manzanni da shi zuwa ga al'ummominsu shine su kira al'ummomin cewa su zo Allah ya yafe musu Allah ya gafarta musu wa inni kullama da autuhum litaghfira lahum to ni duk lokacin da na kiraye su domin ka gafarta musu ja'alu asabi'ahum fi azanihim sai su dauki yatsun su su toshe kunnuwan su da yatsun wastakshaw thiyabahum su dauki tufafin su su rufe fiskokin su ba sa jina ba sa ganina wa asarru Allah sun doge akan kafirci wastakbaru istikbara sun yi girman kai iyakan girman kai mun yi dogon bayani game da abin da ya shafi girman kai cewa da yawan al'ummomin da suka shuɗe waɗanda suka karyata annabawansu da manzanninsu girman kai ya ɗebe su ba wani abu suke tuhumar allabawansu ko manzanninsu da shi na mummunan aiki ba duk annabin da Allah subhanahu wata'ala ya ɗaga. duk manzon da Allah subhanahu wata'ala ya daga a cikin mutanensa to su mutanensa sun san shi mutum ne mai gaskiya mutum ne mai amana baya iya kirkiran ƙarya ya jingina ma wani a cikin su ma balle ya kirkiri ƙarya ya jingina ma Allah subhanahu wata'ala to amma me yasa ba su yi imani ba me yasa ba su bi su ba saboda suna musu kallon kasassu ne kaskantattu ne a tsakaninsu duk lokacin da girman kai ya ɗebe ka har ka fara kallon mutane ƙasƙantattu domin dama abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa kenan annabi ya ce girman kai batsurul haƙƙi wa gamsun nas annabi ya ce shi ne faɗa da gaskiya kore gaskiya yau mun wayi gari mace ba za ta iya gaya wa mijinta gaskiya ba ko gaskiya ta gaya mishi ba zai yadda ba sai ya yi ta faɗa saboda me yasa saboda yana mata kallon ita matarsa ce Da ba zai ma mahaifinsa nasiha ba ba zai gaya wa babansa gaskiya ba ko da a ɗaki ya je ya same shi ya ce mishi baba yadda fa wacce take fita hira kofar gidan nan ba daidai ba ne akwai abubuwa da ba su dace ba uban sai ya hau faɗa me yasa saboda ya fi ƙarfin ɗansa ya mai nasiha masinja ba zai ma mai gidansa nasiha ba mai gadi ba zai ma mai gidansa nasiha ba wadda yake aiki a karkashinsa ba zai iya mishi nasiha ba me yasa saboda yana kallon shi yana gaba da shi to irin wannan tunanin yasa al'ummomin da suka shuɗe suka ƙi karɓan kira daga wajen manzanninsu saboda suna kallon su kaskantattu a cikin mutanensu mutanen annabi nuhu alaihi salatu wasalam jiya mun karanta suka ce mishi ma da raka illa basharan mislan ba abin da muke ganin ka da shi na wani matsayi mutum ne kamar mu ba ka fi mu daraja ba kai ba mala'ika ba ne ba abin da ka sha gaban mu da shi kaga kenan suna ganin wadda zai gaya musu gaskiya sai wadda ya tsara su a daraja wa ma nara katta aka illa allazina hum araziluna kuma mun lura duk waɗanda suke bin ka suka yi imani da kai tun cikin mu ne ba manya ne masu daraja ba ba waɗanda suke da matsayi bane a cikin al'umma illa allazina hum araziluna kaskantattun cikin mu suke bin ka badiyar ra'ayi waɗanda suke ɗaukan al'amari babu lissafi badiyar ra'ayi ko waɗanda daga ganin su ka san gidagawa ne wa ma nara lakum alaina min fadlin kuma ba mu ga wata falala da kuke da ita akan mu ba ba wata daraja da kuke da ita akan mu ta ko ta ina mun bi ku idan ka lura da faɗan da suka yi da annabi nuhu ba sun yi faɗa da shi ne akan dalili ba sun yi faɗa ne da shi kawai akan shi ba da komai waɗanda suke tare da shi ba su da komai mun karanta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ma abin da ya faru da shi kenan sun yi fatar ina Allah ya aiko manzo wani mai gargaɗi su yi biyayya su yi imani wa aqsamu billahi jahada aymanihim Allah yake sun rantse da Allah iyakar rantsuwarsu la in ja'ahum nadhirun la yakununna ahada min ihdal umam in Allah ya aiko musu manzo mai gargadi da su yi imani sama da imanin da kowace ɗaya daga cikin alƙaryoyi ko al'ummomin da suka shuɗe suka yi a ja'ahum nadhirun ma zadahum illa nufura Allah ce amma lokacin da manzon ya zo ba abinda zuwansa ya kare su da shi sai gudunsa me yasa suka guje shi Allah ke istikbaran fil ardi girman kai a bayan kasa ka yadda a ce zaka dinga walakanta masinjanka direbanka ki dinga walakanta wata mai miki wanke wanke kawai don kina ganin ko kana ganin Allah ya maka daraja a rayuwa ba za ka ci jarraba ba ba za ka ci jarraba ba sannan duk wanda kake mishi kallon kaskantaccen nan duk ran da Allah ya mishi wata falalan da zaka bi shi ba da ka bi shi ba don wannan ciwo da yake suka ce laula لولا نزل هذا ala على min alqaryatayn azim Suka ce me yasa da za a saukar da alqur'anin ba a saukar ma wani babban mutum daga cikin waɗannan alƙaryu guda biyu ba ashe kenan kaga ba manzon ko zuwan manzon bane kadai matsalar su mawa aka ba wa manzancin suka ce ai ya kamata in za a ta da manzo a cikin larabawa in a makka ne to ga nan walid bin mugira ai da an bashi idan a ta'if ne ga urwatu bin mas'ud a sakafi ai da an bashi ashe kenan su wadda aka ba wa manzancin ne ya kasa musu jama'a muna fahimta girman kai rawanin tsiya wannan rawanin ya kai su inda ya kai su ga annabi suleiman alaihi salatu wasalam duk wata dama duk wata dama da ake samu a rayuwa na iko da mulki Allah ya bashi amma wannan mulkin bai taɓa ɗibansa da ɗai ya walakanta ko da tsuntsun da yake karkashin mulkin ba bai taɓa ɗibansa ya walakanta wani daga cikin waɗanda suke ƙarƙashin mulkinsa ba duk lokacin da ya samu ƙarin girma ya ƙara samun farala, sai ya ƙara godiya ma Allah sai kuma ya ci gaba da kyautata musu ran da aka rantsar da annabi suleiman a matsayin shugaba ran da aka rantsar da annabi suleiman a matsayin shugaba ya yi jawabi wa al'ummarsa بسم الله الرحمن الرحيم وورث سليمان داود Allah ya ce wawarinsa Suleimanu Da'udu, Annabi suleiman Allah ya ce ga shi yau ya gaji babansa Annabi dawud shi ba zaɓe aka yi aka zaɓe shi, babbaleku ce kuna da falala a kansa. gado ne wa Suleiman da Dawud annabi Suleiman, ya gaji babansa annabi Dauda randa da zo zai yi jawabi wa mutanensa, wa kada sai yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane ullimna mantika tsayi daga cikin mulki da Allah ya bamu ko tsuntsaye ne suka yi magana muna ji yanzu akwai shugaban da yake da wannan tsawa ullimna man tsikatsayin an sanar da mu bayani da maganganu na tsuntsaye duk abin da tsuntsuwa ta faɗa muna ji wa ƙutina min kulli shay'in kuma an ba mu duk abin da mulki yake bukata ba abin da mulki yake bukata wanda ba a ba mu ba inna hadha da huwa al-fadl al-mubin yace amma wannan falala ne mabayani da Allah ya mana jama'a muna fahimta wani da garan da ya samu wannan damar to ya fara taka mutane yana wadakanta su kenan wa utina min kulli shi an ba mu komai duk abin da mulki yake bukata Allah ya ba mu annabi Sulaiman amma haka ya rike mutanensa haka ya rike mutanensa hannu biyu daga cikin abin da Allah ya ba mu annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam na mulki wa sakharna lahu riha wa wasakar na da kurriha Allah ya ce mun hore ma annabi Suleiman iska wacce take ɗaukansa in zai yi ran gadi ta jaribi amurhi tana gudana bisa umarnin annabi Suleiman ruha'an slowly haisu asab bi ma'ana haisu arad duk inda zai je iskar guda biyu yake da ita akwai wacce in za a yi dogon tafiya ita ce Allah ya bada labarin ta a suratul anbiya wani sulaiman riya riha asifatan وكنا بكل شيء عليم sulaimanar riya asifatan Allah ya ce Annabi Sulaiman na da iskar da in ta ɗauke shi tana tsananin gudu to akwai wannan da Allah subhanahu Ta'ala ya ambata a suratu sa wa Sulaimana fasakharna lahu riha mun hore ma Annabi Sulaiman iska tajari bi amrihi ruha'an tana gudana a hankali haisu asaf duk inda yake so a ji haka za ta ji, sai Allah ya ce wa shayatina kullu banna'in wa wa shayatin kull banna'in wa gawwas Allah ce ganin ɗanun aljanu duk wani injiniya aljani magini Allah ce mun aje ma Annabi Suleiman a fada shi in za a yi ginin injiniyoyin ma aljanu ne wa ga aljanu masu nitso a cikin ruwa su ɗebo mishi dukiya shi ba fetur za a sayar ko gwal kafin a yi budget ba in za a yi aiki ruwa ƙasa ake shiga ƙasan teku a ɗebo zinare da azurfa a zo a yi aiki wa mutane wannan gida da ya gayyaci bilkis ai tana dab da za ta shigo malamai suka ce yasa injiniyoyinsa aljanu ya ce a kera wani sabon gida ta zo a nuna mata in duniya ne an sha gabanta kuma ga addini kafin bilkis ta iso wannan mata da ake ce mata bilkis bilkis ma anzala Allah biha min sultan cewa sunanta bilkis mu dalili akai to lokacin da ta iso ai ta samu gida ne aka yi shi kamar akan teku ko akan ruwa glass aka shimfiɗa akan ruwa aka yi gidan lokacin da ta zo ita ta ɗauka ruwa za ta shiga kila laha kila laha da wani فلما رأته حسبته لذة وكشفت عن ساقيها قال إنه فرح مرض من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين قيل لحد كل صرف annabi suleiman ya ce mata tafabbal shiga fadar shugaban kasa mara ra'atku lokacin da ta ga gidan hasibatu lujja sai ta dauka ruwa ne wa kashafat an saqaiha sai ta fara tattara zaninta za ta yi irin sa kafa a ruwa. kada sai ce mata innahu sarfun mumarradun mumarradun min kawari yace ki taka glass ne ya an rufe saman sa da glass ba komi da ta taka sai ta ji ta taka dandalami kala sai ta ce rabbi inni zalamtu nafsi ta ce Allah na cuci kaina na je na bata lokaci na akan abinda bai taka kara ya karya ba wa aslamtu ma sulaiman lillahi rabbil alamin ta ce na mika wuya na musulunta tare da annabi sulaiman ka zo ta ga mulkin ga dukiya ga kuma addini wa كل wa wa'akari na mukarrani na filasfad ga kuma sauran cedanun aljanun an sa musu hankof da sarka an ɗaure su an sa su a cikin sel an rufe su duk duniya yanzu akwai shugaban kasar da zai kama aljanu ya ɗaure su kaga ai an samu iko Ka za a faguna Allah yake ma annabi Suleiman wannan baiwar mu ce kyautar mu ne famnun kai baiwa da ita a taimaki jama'a a yi musu aiki au an si ko ka riƙe ka cinye bi gairi sab Allah ce babu hisabi ranar alkiyama dukiyar gwamnatin Allah ya ce mishi in ka ga dama ka cinye in ka ga dama ka yi aiki Allah ya ce ba hisabi amma annabi Suleiman na tsaye ana aiki a bakin titi ya mutu ba a ofis annabi Suleiman ya mutu har ya mutu aljanu suna aiki ba su san ma ya mutu ba saboda ya san addini ya san zai haɗu da Allah yanzu ne mutum daga inda ya samu mulki to abokinsa ya huta abokin abokanan ƴaƴansa sun huta kawayen ƴaƴansa sun huta matansa sun huta kawayen matansa sun huta kanin matarsa ya huta duka cikin dukiyar al'umma za a je ana wannan rai yana tsaye ana aiki ba al'umma annabi suleiman ya mutu wata rana annabi suleiman yana zaune a fadarsa ana fada lokacin zuwan bilkis ya taso ta kusa shigowa fada sai ya kalli jama'ar da suke fadarsa kala ya ayyuhal mala'u بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك فلما رآه مستقرا عنده قال قال هذا من فضل ربي ليبلغني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال سيدي يا أيها الملأ يا جماعة ayyukum ya atini bi arshiha qabla an ya atuni muslimin waye a cikinku zai iya ɗauko mun gadon matan nan kafin su zo nan suna masu mika wuya ba ana cewa bilkisu mai gadon zinare ba ya cewa zai iya zuwa ya ɗauko mun gadon shi yana sham gadon kuma yana sabai kana ifiritu min jinnu sai ifiritu wanda shi jinnu ne sai yace mishi ana atika bihi qabla an takuma bin makamika zan iya ɗauko gadon kafin ka tashi a matsayinka kafin a tashi a fada wa inni alaihi da kawiyun amin ina da ƙarfin ɗauko shi a wannan lokacin kuma da a kawo shi a cikin aminci annabi suleiman zai ce za a ɓata lokaci kafin ka zo da gadon ai sun iso wa kala allazi indahu ilmun min alkitab sai wani a fadan wadda Allah ya bashi ilimin littafi sai ce ma annabi suleiman ana atika bihi qabla an yartadda ilayka Ya yace zan ɗauko ma gadon kafin ka kyafta ido kyafta ido yace kyafta ido kyafta ido yace kyafta ido annabi Sulaiman sai kyafta ido yana bude idon sa sai ga gadon a gaban sa falamma ra'ahu mustaqirran indahu lokacin da annabi Sulaiman ya ga ganan gadon a gaban sa a tabbace a tabbace kada sai ce kaza min fadli rabbi yace wannan duka falalar ubangiji gani kaga mai mulkin da ya san Allah in wani ne ya samu wannan fawon ai kun shiga uku haza min fadli rabbi yace wannan falalar ubangiji na ne to falala ce ta Allah li yabluwani annabi Sulaiman yace kuma Allah ya ban wannan daman ne don ya jarabce ni ya gwada ni a ashkur am akfur zan yi mishi godiya ko zan mai butulci jama'a mun fahimta wa man shakara wa haka sayyidina abubakar ran da ya zama khalifa na annabi sallallahu alaihi wasallam aka rantsar da shi daga cikin kalmomin da ya fara ya ce na zama shugaba a kanku ne ya ce ba don na fi ku da komai ba ya ce ban fi ku da komai ba ban fi ku da komai ba ni abokinku ne dan uwanku ne Allah ne ya kaddari zan zama shugabanku ya ce idan na yi daidai ku gyara mini ko da karfin tsiya ya ce ku dawo da ni kan hanya kar na kauce ku bar ni kar kauce ku bar ni yanzu na da wahala ka samu mai mulki shugaba ne gwamna ne ko wani babba ne ko mitin aka zo in ka faɗi wani ra'ayi da ya saba ma shi to daga ranar kuma kun raba gari kenan abin da yake so kawai duk abin da ya faɗa haka da ku yi in kana so ka zauna lafiya ka ci gaba a ci gaba da tafiya da kai a gwamnati to duk inda kuka fahimci ya karkata kuma ku karkata ta wajen amma duk inda ya zo bai karkata ba aka zo za a tattauna sai ka faɗi wani ra'ayi sun kuyan nashi to daga ranar an fara ta kake nan baya baya baya baya karshe a zai a maka wani sharri a kore ka Ya ce ni in kun gana ratsi ku dawo da ni ko da karfi ce kar ku bar ni in ratsa hanya jama'a mun fahimta to girman kai na daga cikin abin da ya halakar da al'ummomi da yawa da suka shuɗe fir'auna abin da ya halakar da shi girman kai واستكبر هو وجنوده واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون لوكتين ده النبي موسى يفار مي وعدي sai ya fara maganan kai da lari ne a hannuna kai da ni ne in ke ciyar da kai abinci kai da ni ne nake kaza kaza kaza kaza da sauransu sai ya fara lissafo wannan ina ruwan Allah da wannan Allah in zai ɗaukaci mutum zai zaɓe shi shi kenan saboda ka taɓa renonsa ko ka taɓa taimakonsa sai Allah ya hana ya ɗaukake shi a kanka? Allah ya to da shi da jama'arsa sai suka yi girman kai jama'a mu ji tsoron Allah girman kai ba harkar arziki ba ne duk wanda ya ɗauka kansa girman kai yakan shiga cikin matsala to abin da ya harkar da mutanen annabi nuhu yace wa asarru sun doge akan kafirci wastakbaru istikbara sun girman kai iya girman kai sai ci gaba da cewa ثم inni أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا ثم إني دعوتهم جهارا يتي سنن الله نكرا متانينا أبيني الجهر بالدعوة شين يزن أي دعوة أفيلي يد قوة بيجي ثم إني أعلنت لهم sannan na shelanta da'awar yadda saƙon kuma bayan inda nake ma zai iya isa sassan da ban isa wajen ba jama'a muna fahimta thumma da da'awtuhum jihara na yi wa'azin a bayyane na fito fili na yi kira thumma inni a alantu lahum na shelanta kamar ka ce na saka a rediyo ko na sa a facebook ko na sa a whatsapp ya isa inda ma ban isa wajen ba ya ce na shelanta awar na shelanta kamar yekuwa yanzu idan me ya kuwa ya zo ya yi sanarwa a nan ai har cikin gidaje da matan da suke cikin gida wadda ba sa inda yake su ma ai za su je ya ce to na shelanta da'awar wa a asarartu lahum israra ya ce kuma na sirranta da'awar na yi ta a keɓe wannan duka salo ne da annabi nuhu ya yi da'awa a kai kuma wannan tsarin annabawa suka zo suka yi ta yi kuma haka allah ya shimfiɗa wa masu da'awa su masu zam suna da juriya da haƙuri da bin irin waɗannan hanyoyin wajen kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala yace na bayyanar da da'awar na shelanta da'awar na yi da'awar a keɓance kawai annabi nuhu alaihi salatu wa salam sai ya same ka a gida cewa ne ke ƴaƴanka da iyalanka amana ne a kanka za a tsaye da kai a tambaye ka akan wannan aiki da kuke yanzu ba ka ji tsoron Allah ka gyara haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakan yi akwai waɗanda su annabi in ya tashi da awan leta yake rubutawa a kai musu wannan duk salo ne na da'awa ne kyau akwai wanda shi ba akan mimbari ake mishi ba akwai shugabannin da annabi leta yake rubutawa ya ce a kai musu in an kai kai sai ka bude sai ka duba ko ka sa a karanta maka sai ce ka ji tsoron Allah ka tuna amanar Allah da amanar fadawanka ka tuna waɗanda suke karkashin ka in ka bauɗe za su bi ka in sun bi ka za ka ɗauki nauyi biyu ranar alkiya shi yasa ita da'awa ita da'awa ba kawai don ka karanta karatu ne za ka iya tashi ka da'awa ba dole kuma sai ka yi tanadin abin da zai taimake ka wajen isar da waɗannan saƙonni shi yasa alƙur'ani da sunna sun gata wa musulmi ba su da wani gata sama da alƙur'ani da sunna yana daga cikin kayan aiki da ya zama dole ma wadda zai yi da'awa ya tanada abu na farko shine ilimi ka nemi ilimi ka nemi ilimi ba a da'awa da jahilci ba a da'awa da jahilci ba a da'awa da jahilci don Allah cewa yayi ud'u ila sabili rabbika وذلكهم التي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله الله يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة كي كرة zuwa ga hanyar ubangijinka da hikima to kaga ka yi kira zuwa ga hanyar ubangijinka ina kai ma sai ka san hanyar ubangijin don kar ka zo ka kira mutane kuma ba akan hanyar ubangijin ba to tun da yace ka yi kira zuwa ga hanyar ubangijinka to ashe kai ma dole sai ka san hanyar ubangijin don in za ka kira su ya zama ka kira su akan hanyar hanyar ubangijin ka ga ba za ka san ta ba sai kana da ilimin addini kai ma ba a ce ga yawan adadin ilimin da sai ka kai kafin ka yi da'awa ba amma dai kuma duk abin da za ka yi kira a kai ya zama ka san abin in sallah za ka koya wa mutane to ya zama kai ka iya sallah gudun kar ka koya musu sallar da kuma ba sallar annabi ba jama'a muna fahimta ko duk abin da za ka yi kiran to shi kan dole ne sai ka san wannan abin da za ka yi kira a kai kana da ilimi a kai saboda haka neman ilimi yana daga cikin kayan aikin isar da da'awa in ba ilimi to ko ka yi da'awar zai zan ba ka kira mutane zuwa ga hanyar Allah bane domin kai ma ba ka san hanyar Allah ba kul hazihi sabili ad'u ila Allah ila Allah إن أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kul ka faɗa ma al'ummanka hazihi sabili ad'u ila wannan ita ce hanya ta da nake kira zuwa ga Allah a kanta ala basiratin abisa bisa abisa ilimi dole ba a da'awa sai da ilimi idan kai ka san hanyar to kaga idan ka kamo hannun wani ai ka san ta inda zaka biyo da shi to amma idan kai kanka baka da ilimin in ka kamo hannun shi kaga kai ma sai dai ka kai shi inda ba nan ake bukata a jini saboda ka ana bukatar ilimi ilimi ka nemi ilimi na addini kar malanta ta kwashe ka a ce akwai lokacin da kai ka daina neman ilimi harkar da'awa ba za ta yi ba ya zama duk abin da za ka kirayi mutane kana da ilimi akan wannan abin yana daga cikin kayan aiki na da'awa zuwa ga Allah shine mai da'awan ya tsaya akan kafarsa kar ya zama yana rayuwa akan roƙe-roƙe kar ya zama mai da'awa wai mutane ne za su taimake shi ya rayuwa kar ya da wannan ba haka annabawa su kai ba duk wanda ya ɗauki wannan hanyar yana da wahala ya tsallake wannan gada ka tashi ka nemi na kanka ka tashi ka nemi na kanka ba a mai da'awa wai kuma rayuwarsa a jingine a jikin mutane take su ne masu ɗaukan nauyin rayuwarsa a ba laifi wadda zai maka kyauta ko wani alkhairi ya maka amma ko ya yi ko kar yi kuma ka dogara da kafanka ka dogara ga Allah da abin da kai ma ka tsaya da shi wajen inganta rayuwarka jama'a muna fahimta haka da'awa take Allah a cikin alkur'ani yake cewa ma arsalna qablaka minal mursalin أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق الله يتي وما أرسلنا قبلك من المرسلين الله يتي بمتبع أيك ونمنزور دكتين منزلني كافنك kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam illa innahum la ya'kuluna ta'am face dukkan manzanni na suna cin abinci wa yamshuna fil aswaq Allah ce kuma duk suna tafiya kasuwa neman kuɗi duk annabawan Allah ba annabin da baya tafiya neman kasuwa ba annabin da baya tafiya neman kuɗi jama'a muna fahimta so da kauyanci ne don kana malami ko kana ustaz ka ce kai bara ka je ka nemi kuɗi ba duk mashru'in da ka ɗauko sai dai a yi kwamiti a je neman taimako wannan kuskure ne wannan kuskure ka san akwai wadda zaka samu har saki ake mishi ina ka fito wa'azi ina zaka je wa'azi a wannan yawa ne ina ka fito wa'azi ina zaka je neman kuɗi wannan haka annabawa suke ina ka fito wa'azi ina zaka je neman kuɗi wa ma arsalna qablaka min al-mursalin Allah yace ba mu taba aiko wani manzo daga cikin manzannin Allah ba illa innahum la ya'kuluna ta'am fa ce dukkan manzannin suna cin abinci a Qur'ani Allah yace wa yamshuna fil aswaq kuma suna tafiya kasuwa neman kuɗi ko ka san sana'ar annabin ko baka sani ba Allah a Qur'ani ya ce ba wani manzon da bai tafiya kasuwa neman kuɗi to idan koyi za ka yi da annabawa da hanyar annabawa kai yayi za ka naɗa kafa ka zauna a ce sai dai an taimake ka saboda yadda annabi ya zuge wajen neman na kansa sana'o'insa harkokin rayuwarsa larabawa har goran ta mishi suke ba li hadar rasul لولا wa qalu suka ce mali hazar rasul me ke ga wannan manzo wai wannan shi wani irin manzo ne ya akulu ta'am yana cin abinci wa yamshi fil aswaq kuma yana tafiya kasuwa neman kuɗi da annabi muhammad suke yi sallallahu alaihi wa sallam. mali hazar rasul wai me ke ga wannan manzon ne ma'ana wai wannan wani irin manzo ne ya akulu ta'am yana cin abinci wa yamshi fil aswaq kuma yana tafiya kasuwa neman kuɗi idan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai tafi kasuwa neman kuɗi kai a ina ka samu lasisin malanta da za ka zauna baka da sana'a ina ka samu lasisi na ustazanci wannan yasa da yawa aka rena malamin addini da yawa wannan harkar malam adam yasa aka rena malamin addini in malami ya sayi mota sai fara tunanin waye saya mishi in yayi gida a ce waye gina mishi in ya tafi aikin haji ko umara ce waye biya mishi saboda an saba ganin yi musu ake yi jama'a mun fahimta in dai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zai tafi kasuwa to baka da dalili da kai baka je neman na kanka ba ga sayid abubakar yanzu muka karanta ran da aka rantsar da shi a matsayin khalifa ga asarin nan a cikin sahihul bukhari yace laqad alima kauni daga cikin jawaban saidina abubakar yace mutane na sun sani ƙuraishawa sun sani Ya ce musulmai sun sani An na hirfati lamtakun ta ta'jizu an a Ya ce sana'a ta da harkokin kasuwa na ta gajiya wajen daukan iyalai na ba Ya ce ku ji da kyau ba don na zama shugabanku ba. Ya ce ni tun kan na zama shugaba Ya ce harkar rayuwa ta ba ta kasa a komai na ɗaukan ɗawainiyan iyalena ba to ina ce salafawan kenan ina su ne salafawan to sayidina abubakar ga asarin a cikin bukari ya ce ta ba ta gajiya wajen ɗaukan nauyin iyalaina ba don me yasa kai za ka rada ga sayidina umar shi ma yana cikin sahihul bukari yace da ni da makwabcina wani mutumin madina wa kunna tanawabun nuzula ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yace muna canjin zuwa majalisin annabi sallallahu alaihi wa sallam. harka ɗaya suke yi na kasuwa idan yau sayyidina umar ya zo majalisin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam sai shi makwabcinsa shi kuma sai ya tafi musu kasuwa idan ya dawo daga kasuwa na Umar kuma ya dawo daga makarantar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sai ya gaya mishi dukkan karatun da aka yi shi kuma sai ya mai bayanin kasuwa gobe kuma sayyidina Umar sai ya tafi kasuwa shi kuma mutumin sai ya zo makaranta in ya koma duk karatun da aka yi sai ya gaya wa sayyidina Umar gashi nan a cikin sahihul bukhari in makarantar Annabi ma ana tsallake ta a tafi neman abinci kai a ina ka samu karatun da zaka ne da kafa wa kunna natanawabu an-nuzul ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam mun kasance muna canjin zuwa majalisin annabi sallallahu alaihi wa sallam yanzilu yawman wa anzilu yawman idan yau ya zo ni kuma gobe sai na zo fa'iza na zantu ji'ituhu bi khabari zalikal yau minal wahayi wa gairiki idan na zo sai na koma mishi da labarin abinda Allah ya yi wahayi na wannan ranar da hadisan da annabi ya karanta fa'iza nazala fa'ala misla zalika shi ma ran da ya zo sai yi haka sai dina umar ya ce haka muke yi ina salafawan mun kenan jama'a mun fahimta to ya mutum zai je ya nada kafa kai ba ka da shi komai in matarka ne ta aihu ka je ka samu wani ka ce shi matata ta aihu matarka ta aihu jama'a mun fahimta so tsayuwa da kafa da'awa da'awa kariya ne ba ka tsaye akan kafanka kuma ka iya fuskantar kalubalenta don za a zo wajen za a zo wajen daga za a zo wajen daga yana daga cikin abin da ke taimaka ma da'awa wajen tinkarin kalubale da duk za su taso shine ka zan mutumin kirki ka zan mutumin kirki kar ka yadda za ka yi da'awa a maka shaida na karya a maka shaida na cin amana a maka shaida na miyagun ayyuka to akwai inda za a ja daga abu akwai inda za a ja daga ka zan mai mutunci ka zan mai mutunci mai roƙe-roƙe zai zama mai mutunci duk abin da za a jefe ka da shi a jefe ka ka kalli duk zagin da ake ma annabawa da manzanni sai dai a ce boka sai dai a ce mahaukaci amma ba a taɓa ce ma wani annabi mai bin mata ba ba a taɓa ce ma wani annabi ka cuce mu kuɗin mu ba duk rigimar da za a yi yayi karka yadda wani a ce ka ci kuɗinsa ta hanyar zalunci za a zo a yaƙe ka ta wannan ƙofa za a yaƙi da'awar kar a ce ka bi matar wani ko ka bi 'yar wani za a yaƙi da'awar ta wannan ƙofa kar a ce kana cin bashin mutane ba ka biya a daidai a yi ta jibanka da tsatsauran ra'ayi Allah zai zo ya yi hukunci ka zama mai mutunci kar ka zama mai kaushin hali mai da'awa bayi zama mai kaushin hali فبما رحمة من الله لنت لهم من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن Allah ya ce fadi ma rahmatin min Allah limta lahum jin kai ne da rahamar Allah yasa sai ya zama kana da tafshin zuciya da tausayi gare su kana da sassauci gare su haka ne da awaye walau kunta fazzan galizar kalbi inda ka zam mai bakakin magana alfazzu shine mai iya dunku da bakakin magana yana ga yawon mutane galizal kalbi inda kana da kaushin zuciya lamfaddo min haulika Allah ke da sun watsa a jikinka ka kalli ayar da kyau da sakon da take dauke da shi a majalisin annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai qur'ani a majalisin annabi akwai hadisi amma Allah yake mishi in kana da mummunan hali da bakaken maganganu da kaushin hali da an watsi ashe ba ayan da hadisin ne kawai ke sa mutane su zo ba mun fahimci ayar da kyau inda annabi yake akwai qur'ani alaihi salatu wasalam inda annabi yake akwai hadisi akwai fiqhu akwai duk ilimi amma a qur'ani Allah ya inda kana da kaushin hali da sun watsi ashe kenan ko akwai qur'ani akwai hadisi akwai fiqhu sai kuma akwai rahama da jin kai a zuciyarka kyautatawa kyautatawa kana da'awa ka zan mai kyautatawa ka zan mai kimanta mutane da mutunta mutane wani iya abin da za ka mishi malayin haya iya abin da za ka mishi kawai ya buga waya ka auka, shi ka gama mishi komai wani kawai ka kira shi a waya ya ji malam ne har ya kira ni a waya shi ka gama mishi da'awa kar mutum ya zo wajen ka ka wadakanta shi da wani duk takura kan da zai yi na soyayya ne son ka ya sa yake wannan shigowar in akwai gyara ka gyara mishi amma kar ka walakanta shi annabi bai taba walakanta wani ba annabi bai taba walakanta wani ba harkar mutane musamman da'awa dole sai mai hakuri sai mai hakuri wani iya damuwarsa ya zo kuɗin yi taɗi shi kawai ya ce ya yi hira da malam iya maganin kenan in ba lokaci ka gaya mishi magana mai daɗi ka gaya mishi abin zai kwantar mishi da hankali ka ja hankalinsa kar kana fitowa ka haushi da faɗa idan kana da abun alkhairi ka mishi idan kana da karamci mai da'awa ana so ya zama mai karamci fatan na qablahum wala kad fatanna qablakum qauma fir'aun Allah yace ai mun jarabci mutanen ka kafin mun jarabci mutanen annabi Musa alaihi salatu wasalam mutanen fir'auna kafin mutanen ka Allah yace waja'ahum rasulun karim wani manzo mai karanci ya zo musu wa innaka la ala khuluqin asim Allah yace ma annabi kana da ɗabi'u na arziki na kwarai cikakkun ɗabi'u. da kansa annabi yace innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq yace na zo ne in cika kyawawan ɗabi'u to kar ne da'awa ya zan bayi da halaye masu kyau an ɗan shirya wani ƙwarya ƙwaryan kwamiti za a raba wani taimako a samu hannunka wajen ci a samu hannunka wajen cin kuɗin masallaci wani abu da za a taimaki al'umma a samu kayi rashin gaskiya a ciki a samu an shirya wata magana kayi karya a ciki a tafiya ba za ta yi ba duk waɗannan kayan aiki ne da za ka riƙe kayan aiki ne da za ka riƙe don tinkaran wannan aikin maras mutunci baya iya da'awa jama'a muna fahimta saboda ka mai karanta zuwa mai da'awa dole ya zama mai tausayi da jin kai akwai inda za a ja dagar akwai inda za a ja zare to amma lokacin da ake kiran a kira mutane da usulubi mai kyau idan aka samu waɗanda suka fanɗare suka juyo da su yi fara da gaskiya to sai a ja daga amma ka dubi duk al'ummomin nan sai ka ji annabin suna ya kauni ya kauni ya kauni ya kauni mu ya mutane na ya mutane na ya mutane na ya mutane na jama'a muna fahimta to wannan salo ne da annabi nuhu alaihi salatu salam asalib ne na da'awa da annabi eh, annabi nuhu alaihi salatu salam yi amfani da su yana daga cikin uslubu da'awa uslubu da'awa shine zuwa da salo na da'awa kasan da yawa da yawa har malamai sun dauka amma mutane wa'azi kawai shine da'awa da'awa ana yi da dukiya wani gun ba wa'azi ne zai ci ba kyautatawa ne zai ci haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ai da Allah ce ud'u ila sabili rabbika bil hikma da hikima sanya ababa a guraren su da suka dace sai ce wallau izatil hasna da wa'azi ne kyau kaga akwai hikima akwai al-mau'izatul hasna waɗansu malamai suka ce alhikima alkur'ani da sunna ma'ana ka yi da'awa yadda ka karanta a cikin alkur'ani da sunna yadda Allah ya saukar da wahayin yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi bayanai a cikin Ka fi kenan za a dawo kan abinda annabin yayi waɗansu malamai suka ce alhikima shine sanya ababa a bijiran da suka dace kowane yanayi mai da'awa na kallon yaya za a fuskanci abu lokacin da aka yi yakin hunayi yana daga cikin yaƙi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu ganima mai yawan gaske alaihi salatu wasallam da ya zo raba ganimar sai ya dubi manya-manyan shugaban ƙwarishawa waɗanda suke sabbin musulunta da waɗanda su ana musuluncin da su amma dai ba a ganin su sai jifa-jifa annabi sai ya nuna tumaki ko shanu tsakanin dutse da dutse sai sai mawa da bi ka tafi da su wani da aka ba shi ya je garin su ya yi ihu ya ce ku je ku musulunta yace ga can Muhammadu yana kyautan da baya tsoron talauci duk su Abu Sufyan wannan a ce a ware mai raƙuma ɗari wannan a ce a ware mai raƙuma ɗari wannan a ce a ware mai raƙuma ɗari wannan a ce a ware mai raƙuma ɗari ashe duka da awa annabi ke kai ka isa a baka raƙuma hamsin ko awaki hamsin an jima a zo darasi ba a ganka abin darasi ba ashe wannan kaso da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi na ganima ashe bai yi ma waɗansu daɗi daga cikin matasan madina ba sai suka koma gefe suna korafi suka ce ku duba mun gama yaƙi jini bai gama diga a jikin takobinmu ba duk abin da aka samu na ganiman an ba mu waɗansu mu an bar mu wannan maganar sai ta zo kunnen annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi sai kira sa'ad bin ubada yace ka je ka tattaro mun mutanen ka aka je aka kafa tanti su mutanen madina annabi sai ya kebe su annabi bayan sun taru sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu awajattum fi anfusikum ya ma'ashar al-ansar annabi yace musu ashe mutanen madina kun ji zadin ka da ne awajadtum fi anfusikum ya ma'ashar al Allah ya yace mutanen madina ashe rabon ganiman da na yi ya muku zafi a ran fi lu'a'atin min ad-dunya ta'allaftu biha qulub qaumin muslimin yace akan wannan kasashen abin duniya akuya raƙumi da na ba mu waɗansu mutane don na danni zuciyarsu a musulunci yace ashe abin bai muku daɗi ba fi lu'atin min duniya ta ta'allaftu biha qauman li yuslimu yace wannan abin da bai saka karaya karya ba yace musu mutanen Madina akuya raƙumi da na basu ne don na rarrashi zuciyarsu su nuna a musulunci yace ashe wannan kasan bai muku dadi walakin annabi yace musu wallahi na rantse muku da Allah inni labu'udir rajula wa ad'ur rajul annabi ya ce na kan ba da kyauta wa mutum wa ad'ur rajul na hana wani wallazi ad'u ahabbu ilayya min allazi u'ti wadda na hana annabi ya ce wallahi na fi son sa akan wadda na ba inni la'u'udir rajul wa ad'ur rajul annabi ya ce ni kyauta ta kan dauki kyauta in ba wa mutum na hana wani wallazi ada'u ahabbu ilayya min allazi u'ti amma wadda na hana ya fi soyuwa a gona akan wadda na dauka na ba walakin u'ti aqwaman yace nakan dauki kyauta ne na ba wa mutane lima ara fi qulubihim min al-jaz'i wal hala saboda abinda na lura da shi suke tattare da shi na raki ko na kwadayin abu yace ce in an zo za a kaza in na ga mutum na da kwaɗayin abin annabi ya ce sai in ba shi don kwantar mai da hankali don gudun kar ya koma gefe ya je ya yi kunkuni in ya yi kunkuni a kaina kuma Allah zai bar shi ba ya ce zan ba shi ne don in cece shi idan na ga mutum ya nuna a musulunci annabi ya ce ni ban damu da sai na ba shi ba idan na ga mutum na da kwaɗayin abin annabi ya ce sai in ɗauka an ba shi annabi ya ce ni ba na raba ne don na fi son su ma ko don ba ni son ku ba yace mutanen madina ku da kunnu nuna a musulunci yace waɗannan da sabbin musulunta ne yace na ɗauka da ba su kuma har ku ji babu daɗi wa inni annabi yace na gaya muku ni dai ni dai ni dai la'ubutin rajula na kan ɗauki kyauta na bawa mutum wa gairuhu a habbu ilayya minhu wadda ban bawan ba ya fi soyuwa a guna annabi sai ce makafata an ya kubbahu fi nan kawai ina gudun kar Allah ya kifa shi a wuta kar mu halashin ya zo ya rika ya zama dan wuta annabi ce dalilin da ya sa na ba su kenan yace ashe hakan bai muku dadi ba wa inni annabi ya ce musu ni dinnan nakan yi kyauta ne uti rijalan hadisi ahadin bi kufrin ata'allafuhu yace nakan dauki kyauta na ba masabbin musulunta domin inda zuciyarsu a musulunci yace haka nake rabawa Ya ce ku da kuke musulunci tun kan in je madina ce waɗannan sabbin musulunta Ya ce na kan ɗauki kyauta ne in ba masabbin musulunta in ba wa sabbin musulunta ga su malam kusina za a je gun da'awar a kirayi mutane zuwa ga musulunci malam bello su zo sun musulunta suna so su musulunta suna so su musulunta sai mutum ya ce muku ku bari sai in kun sake dawowa akwai bashin da yan uwana suke bi na yanzu in na musulunta za su walakanta ni in ban biya su ba ku bari sai na biya su ku zo zan musulunta in kun tambaye shi nawa ake sa sai ya ce dubu uku da ɗari biyar akan dubu uku da ɗari biyar ya gagara musulunci ga mutane suna shiga motocin miliyoyi suna yawo a gari ga yan uwansu a ƙauyuka bayan gari suna so su shiga musulunci akan fasa mu wadda ta musulunta ta musulunta hijabin da za a bata ta sa babu ta musulunta ta musulunta yanzu dole ta sa hijabi hijabin babu idan kamfen ne za su shiga har ƙauyukan su je su raba dukiya ana da'awa da dukiya ana da'awa da dukiya akan shiga yau inda a da'awa za a ɗauki naira miliyan ashirin musulmai su shiga waɗannan ƙauyuka da naira miliyan ashirin sai sun fito da sabbin musuluntan da su ma ba san ina za su ajiye su ba inda za musulmai za su ɗauki miliyan ashirin su shiga ƙauyuka da shi da sunan da'awa sabbin musuluntan da za a samu ba ku da inda za ku ajiye su wadda wani jamfa da wando da a bashi musulunta waɗansu fa sai an je an musuluntar da su ɗin bayan sun musuluntar tukunna a sake dawowa gari ana neman taimakon riga da hijab da za a basu mata su haɗa taimako a babba da hijabai da rigunan da za a kai tukunna a sake mayarwa a kai musu waɗansu za a nemi waye zai zauna a cikinsu ya karantar da su amma dinga ba shi dubu sha biyar a wata a wannan bai ita al'ummar mu waɗanda suke ma addini haka kace suna son Allah suna son manzon Allah da hakan ne za a samu in tansurullah ne to wannan shine halin da muke ciki to annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi da'awa a yi wa'azi a karantar wani gun in an je dukiya ake daukawa a sa sai a yi ta musulunta ga asarin nan yana cikin sahihu muslim anas dan malik yake cewa in kana rajul la yuslim ma yuridu illa dunya yace mutum yakan zo zai musulunta yace mu mun sani ba abin da ya kawo shi sai neman duniya ya ga an ba mu wani abu kaza an ba mu wani abu kaza shi ma wannan abun zai kawo shi fa ma فما يسلم حتى ahabba ilayhi min ad-dunya wa ma عليها yace amma daga zaran ya musulunta kwana biyu uku in ya takuda da musulmai ya ji musuluncin sai ka ga addinin musuluncin ya fi soyuwa a gunsa sama da duniya da abin da ke cikin duniya inda yau kuma da a ce mishi ga duniya da abin da ke cikin duniyar a madadin musuluncin da zai karba ba fa abin da aka bashin ba in duniya da abin da ke cikin duniyan aka mayar mishi ba zai karba ba saboda ya ji daɗin musulunci yace amma lokacin da ya zo ya ji an ba da raƙuma ne mawalin shi ma ya zo shi ana da'awa da dukiya ko ba a da'awa da dukiya ana da'awa da dukiya to yau an wayi gari har malamai da yawa malamai da yawa malamai ba akwai masu kuɗi a cikin malamai akwai masu kuɗi ba kowa ke iya sa dukiyarsa a harkar addini sai dai ya zo muku da siya ya tafi azumsa to mu haɗu duka da masu kudin da shugabanni da malaman da almajiran mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah mu tuna da duk wannan garari duk wannan garari za a gama shi ma bala aje a haɗu da Allah kuɗi kuma wani kuɗi da ka yi a Najeriya ka ji daɗi me daɗinsu? su ka ga dai baka isa kai kuɗin da kace kai ka fi karfin wata barazana to mu yi amfani da damar mu na ilimin mu rayuwar mu dukiyar mu